dama kasancewar kullum. yarinya na ce zuciyata ce take taimun sake-sake na wasu abubuwa kuma ba akan kowa ba akan ki ganya tsaya sana'ata an baka dama dole mu dama <laughs> ai kai to i love you wa wai da Allah ya kiyaye da Allah ka in ka kana ganin kanka a madubi kuwa kai baka ma san waye ka ba mutum ne kai ko aljani ko kuma shedani da alama dai baka san kai kanka waye kai eh ba zan yi da ba wallahi sai ka biya ni na rantse da Allah sai ka biya ni ta wallahi tallahi ba zan yi da ba banya yar jakar uba ne mai katon baki banza aikin wofi kai ka san me ni na ji ana wafa wafa ashe ga wafa ana duk maganar da take ba abinda nake kalla sai bakinta gaskiya babban ya ta cuce ka wallahi me

ina gidan giya gidan giya ni ba za to me zan yi ba kallo ba ne gidan giya kuma ga shi nan me ta uku hadda ya fita ta to me kuma me kai kai kai fa kai fa wallahi duk wani kai in banda fiwoti ho namijin woti ho yarka ce za ta sako ka a gaba ta zo kaka ka zo ka ke mu wallahi zan da ke kuma zan ma tiran ninja zuciya ka wallahi kai wane ai kai ne tiran ninja din kai ba ta da su kai mu sha sha sha ka to sukun sukun sukun sukun da kai wai fa samu kika wai fa miki kika a cikin su a ah, ah. wannan dan haudin ne shi ya fa miki kan ga wannan ce kira hau dan diri ne ba dan hau ba a ah, dan dan ne ba dan hau ba to ka duniya wanda bai zo ba sa take nuna mu hannu ba hada a fadar mai gari domin ba yadda zan yi ba ke ce kira hau ba fadar ki tafi majalisar ɗinkin duniya ki sai ki kai mu ƙara aikin banza aikin wafi aikin birt in ji tusa aikin banza aikin birt in ji tusa ku tafi ku je duk inda ku je ku haɗa mu da ganjarma mu je mu je na ɗauka ma ganjarma za ku haɗa mu da shi ka ka ko ku je ku haɗa mu da duwan mu je